صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoci ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na daren yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya kuma ana ci gaba da bukukuwan sallah babba allah maɗauki sarki ya karɓa mana ibadunmu to ga jerin abubuwan da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da shirin nan na ato da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen nan na kun san afirka a yau muryoyin masu saurare isoshin rayuwa shiryar alkur'ani da kuma duniyar mu a yau to da nan da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe kuma da ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku inda halin yanzu an fara da shirin nan na kokon san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 21 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 133 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1888 wani injiniya ɗan ƙasar burtaniya mai suna john boy dunlop a karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake cika ta da iska kafin haka dai dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararru ne waɗanda suke da nauyi kuma suna hana ababen hawa yin sauri a lokacin da ake tafiya da su a lokacin ne kuma ya tunanin kirkiro ta da za a iya cika ta da iska inda hakan zai rage nauyinta kuma zai kara sauran ababen hawa da ƙarshe dai a rana irin ta yau ya kammala aikin kera taya wadda za a iya cika ta da iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masu ware ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1940 da soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin haka dai waɗannan ƙasashe uku sun samu 'yancin kansu daga ƙasar rasha bayan jin juhalin gurguzu da aka yi a ƙasar a shekara ta 1917 amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye ƙasar poland wadda bangaren ta mallakin ƙasar rasha ne akan haka tarayyar soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe uku ta mai da su wani ɓangare nata a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe dai sun kasance ƙarƙashin tarayyar soviet har tsawon shekaru 50 wato zuwa shekara ta 1991 a lokacin da tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu 'yancin kansu. da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1958 a karin farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya a duniya masana a ƙasar amurka ne dai suka ƙera jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya wanda ya fara aiki a rana irin ta yau makamashin nukiliya da yana da amfani a bangarori daban-daban na rayuwar dan adam waɗanda suka haɗa da ba da ƙarfin wutar lantarki taimakawa ayyukan noma samar da magunguna da kuma wasu bangarori na amfanin al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da makamashin nukiliya wajen kera makaman kare dangi domin irin karfin da yake da shi wajen gargaza wurare amma a ranar irin ta yau an yi amfani da wannan makamashin domin tuka jirgin ruwa na fasinja da kuma jigilar kayayyaki a ƙasar amurka Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla bayan shirin kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. batun halin da ake ciki a kasar afghanistan shine ya mamaye tattaunawar zarif da takwaransa na kasar india kamfanin man fetur na kasar china ya fara aikin shimfiɗa bututun ɗanyen man fetur daga niger zuwa benin a najeriya kuma 'yan sanda sun sami nasarar kubutar da mutane 100 wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif da takwaransa na kasar india sun tattauna batun dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma matsalolin yankin daga ciki har da halin da ake ciki a kasar afghanistan kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa a safiyar yau laraba ce dai ministocin biyu suka tattauna ta wayar tarho a tsakaninsu har ila yau ministan harkokin wajen kasar india s jai shankar ya rubuta a cikin shafinsa na twitter dangane da tattaunawar ya kuma bayyana cewa tattaunawar ta yi armashi kafin haka dai s shankar a kan hanyarsa ta zuwa kasar rasha a baya-bayan nan yaya da zangonan birnin tehran inda ya zanta da zarif ya kuma isar da saƙon firayim ministan kasar india ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi kamfanin man fetur na kasar china ya fara aikin shimfiɗa bututun man fetur daga yankin agadem na jamhuriyar niger zuwa tashar jiragen ruwa ta seme krake a kasar benin jaridar leadership ta nigeria ta nakaldo kamfanin yana cewa a cikin watan da ya gabata ne gwamnatocin kasashen biyu suka kaddamar da aikin wanda zai laƙume dala amurka biliyan bakwai sannan tsawonsa zai kai kilomita 1980 labarin ya kara da cewa ana sa ran aikin zai kammala a shekara ta 2024 sannan yawan danyen man fetur wanda a kasar niger za ta haƙa a kowace rana zai tashi daga ganga 20,000 zuwa ganga 120,000 kafin haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta fara tattaunawa da gwamnatin niger da kuma kamfanin man fetur na kasar china don shimfiɗa bututun a cikin najeriya amma da alamun najeriya ta rasa wannan damar. mataimakin shugaban majalisar koli ta mazhabar shi'a a kasar lebanon ali khatib ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana da hannu dumu-dumu a cikin mummunan halin da kasar lebanon ta fada a ciki amma kuma ta wani bangaren da munafurci tana nuna takaicinta da abin da ke faruwa a kasar jaridar al'ahad ta kasar lebanon ta nakaltar sheikh ali khatib yana faɗar haka a hudubarsa ta sallar idi a yau laraba a birnin beirut ya kuma ƙara da cewa gwamnatin amurka ta hana jami'an gwamnatin ƙasar lebanon amfani da damamaki da suka samu ta kyautata rayuwar mutanen ƙasar ta hanyar komawa ga ƙasashen gabas wanda suka hada da syria iran china da kuma sauransu amma kuma wai tana nuna damuwarta da mummunan halin da mutanen ƙasar suke ciki Sheikh ya kara da cewa dole ne jami'an gwamnatin kasar Lebanon su yi aikinsu kamar yadda ya dace daga ciki hadda gaggauta kafa gwamnati don fitar da mutanen kasar daga ɗimbi matsalolin da suke fama da su. Bayan da Amurka ta kasa tunkarar kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon kai tsaye ta fara amfani da hanyoyi daban-daban don cimma wannan manufar daga ciki hada takura wa jami'an gwamnatin kasar ta lebanon na su yi abin da ta ga dama wanda hakan bai faru ba har yanzu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an 'yan sanda a jihar zamfara na tarayyar najeriya sun ba da sanarwar kubutar da mutane ɗari. wanda 'yan bindiga suka sace don neman kudaden fansa a watan da ya gabata kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto kakakin 'yan sanda na jihar ta zamfara muhammad shehu yana faɗar haka yau laraba ya kuma ƙara da cewa 'yan bindiga sun sace mutanen ne a ranar 8 ga watan yuni da ya gabata a ƙauyen manawa na jihar ta zamfara shehu ya ƙara da cewa jami'ansa sun kubutar da mutanen ba tare da ba da wani abu ba na kuɗi ko kuma kaya sana halin yanzu za a dubi lafiyar wa'annan mutane kafin haɗa su da iyalansu rahotanni dai sun bayyana cewa a cikin watanni shida da suka gabata a tare najeriya 'yan bindiga sun sace mutane kimani 2,371 a duk faɗin tarayyar ƙasar inda suke neman jimillan kudaden fansa na naira biliyan goma wanda ya kai dala amurka miliyan 24.33 sai dai ba a san yawan kudaden da 'yan bindigan suka ansa ba a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta al'ahli ta kasar masar ta zama zakara a gasar african champion league bayan da ta lallasa kungiyar kaiza ta afirka ta kudu da ci uku da nema a karawarsu ta ranar asabar da ta gabata a kasar morocco kamfanin dillacin labaran african news ya bayyana cewa muhammad sharif dan wasan ali ne ya fara saka kwallon a ragar kaiza a bangare na farko na wasan sana bangare na biyu kuma muhammad magdi da kuma amr al-sulaya suka kara kwallaye na biyu da kuma na uku wanda ya bawa kungiyar damar kare ragarsu har zuwa ƙarshen wasar da wannan kuma al'ahali ta zama ƙasa ta farko wacce ta lashe kofin zakaran kwallon ƙafa ta gasar african champion league har sau goma masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to tahir amin kenan ɗauke da labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na afirka a yau duniyarmu a yau An sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan sanarwar da ta fito daga gwamnatin kasar Habasha da ke cewa a karo na biyu ta cike madatsar ruwan kasar duk da rashin cimma jijeniya a tsakaninta da kasashen Masar da Sudan. Da hakan yake nufin cewa abin da kawai yanzu ya rage shine fara samar da wutar lantarki. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar litinin da ta gabata kasar habasha ta sanar wa kamfanin dillancin labarun afp cewa ta samu cikakkiyar nasara ta cike bangare na biyu na gagaruma madatsar ruwan da ta kammala ginawa a shekarar da ta gabata ne dai habashan ta yi nasarar cika bangaren farko na madatsar ruwan yanzu kuma an kammala bangare na biyu haka kasar ta habasha ta sanar wa cibiyoyin watsa labaru na duniya har ila majiyar ta habasha ta ce yawan ruwan da aka sara a cikin madatsar ruwan ya zuwa yanzu ya wadatar da a fara samar da wutar lantarki tun tashin farko dai habasha ta fara sanar da kammala gina gagarumin madatsar ruwan ne a cikin saɓani da ƙasashen masar da sudan da suke makwabtaka da ita ƙasashen biyu masu makwabtaka da habashan sun dogara ne kacokau a kan tekun nilu domin samun ruwan sha da kuma aikin gona a shekara ta 2011 ne da ƙasar habasha ta fara gina madatsar ruwan nata wanda ta baiwa sunan renaissance ko farkawa da zuma samarwa da kanta isasshen wutar lantarki domin ayyukan raya ƙasa hakanan kuma bunƙasa harkar noma domin ciyar da al'ummar ƙasar da a shekarun baya suka fuskanci yunwa wacce ta ci rayukan mutane da dama ƙasar dai ta kashe dala amurka biliyan 4.6 a wannan gagaruman aikin tattaunawa ta gaba da gaba da ƙasashe uku suka yi ba ta kai ga warware saɓani da rashin fahimta a tsakaninsu ba hakanan kuma shiga tsakanin da ƙungiyar nahiyar afirka ta yi abinda kasashen masar da sudan suke so daga habasha shine su kulla jejeniya a tsakaninsu akan yadda matakan da za a ɗauka daki-daki na cika dam ɗin da ruwa ta yadda ba zai cutar da ƙasashen biyu ba hakanan kuma tsarin da za a yi aiki da shi na cika tankunan madatsar ruwan alkahira da khartoum sun buƙaci ganin habasha ta dakatar da cika dam ɗin da ruwa har sai an cimma matsaya da kulle yarjejeniya tsakaninsu amma hakan ba ta samu ba kwamitin tsaro wani majalisar ɗinkin duniya ma ya shiga cikin maganar inda a ranar takwas ga watan yuli ya buƙaci tattaunawa domin cimma matsaya amma habasha ta yi kunnen uwar shegu tana mai cewa an shigar da siyasa a cikin batun ministan harkokin wajen ƙasar habasha ya bayyana cewa a ƙarƙashin tsarin aiki na kwamitin tsaro bijiro da wannan batu a gabansa bai zama dole ba a karan farko dai habasha ta tara ruwan da yawansa ya kai cubic mita biliyan 4 da miliyan 900 a cikin wannan madatsa a karo na biyu kuwa ta tara ruwan da ya kai cubic mita biliyan 13 da rabi yanzu abin da ya rage wa habasha shine kawai ta da ranar da za a fara samar da wutar lantarki daga wannan madatsarwa labarin sake cika madatsarwan a karo na biyu ya sa kasashen sudan da masar sun fara mayar da martani ministan noman rani na kasar sudan ya bayyana matakin na habasha da cewa yin gaban kai ne da makwabciyar su ta yi wanda yake cewa ya ƙunshi yin watsi da halittacciyar manufarmu kuma lamari ne mai hatsari sudan ɗin ta kuma yi kira ga addis ababa da ta ci gaba da gudanar da tattaunawa domin cimma matsaya da yarjejeniya da za a kare manufofin dukkanin ɓangarorin uku ita kuwa masar ta bayyana cewa a watan da ya gabata habasha ta sanar da ita a gwamnatance cewa ta fara cika madatsar ruwan a karo na biyu sai dai duk da haka bai hana masar ɗin ganin matakin a matsayin babbar barazana ba ga ruwan da take samu daga tekun nilo wanda kusan kacokau da shi ta dogara wajen samun ruwan sha da kuma na noma tun zamanin fir'aunoni har ya zuwa yanzu don haka ƙasar take kai goro da mari domin tabbatar da cewa madatsar ruwan ba ta haramta mata ruwan sha ba balle kuma harkar noma abinda al'ummar masas ke tsoro shine nan gaba mai tsawo abu ne mai yiwuwa ƙasar ta koma tamkar sahara saboda kafewar ruwan da yake kwararowa ta tekun nilu daga ƙasar habasha hakanan kuma yana tattare da sakamako mai girma na tattalin arziki da zamantakewa shi yasa wasu manazarta ke ganin cewa batun madatsar ruwan kasar habasha zai iya haddasa rikici mai girma tsakanin masar da kuma kasar ta habasha ita kuwa sudan korafinta kan wannan madatsar ya shafi yadda za ta samu koma baya wajen wutar lantarkin da take samu daga madatsar ruwan a cikin gida amma duk da haka wasu jami'an gwamnatin kasar ta sudan a zamanin umar hassan albashir sun taɓa bayyana cewa su fa za su iya cin moriyar wannan madatsar ruwan ta habasha saboda kusancinsa da iyakokinta musamman ma dai ta fuskar noman rani da kuma wutar lantarki. abinda a wancan lokaci ya haddasa saɓani tsakaninta da kuma ƙasar masar sai dai a fili yake cewa irin asarar da gina madatsar ruwan za ta yi wa masar ya fi girma idan a kwatanta da wanda za ta yi wa ƙasar sudan to a can ƙasar habasha kuwa da aka sanar da cewa a karo na biyu an cika tankokin da suke cikin madatsar da ruwa kafin watsa labaru sun haɗa hakan da murna da bukukuwa an rika ganin talbijin ɗin ƙasar da ma radiyon ƙasar na gwamnati suna watsa kiɗe-kiɗe na murna da jin daɗi saboda wannan gagarumar aiki da gwamnatocin ƙasar suka yi al'ummar wannan ƙasa dai suna ɗaukar kammala dan ɗin wanda zai samar musu da megawati dubu biyar na wutar lantarki a matsayin ɗaya daga cikin manyan nasarori da ƙasar ta samu a shekarun nan na ba to masu sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jiba. kuma da bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin Dastani Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa allah ta'ala ya kubutar da bani isra'ila daga hannun fir'auna da mutanensa ya kuma halaka fir'auna da rundunarsa a cikin teku sannan ya kubutar da gawarsa daga ɓacewa cikin ruwa don ta zama aya ga muminai har duniya ta naɗe sannan ga kafirai kuma da azzaluman sarakuna shi ma har duniya ta naɗe sai dai a halin yanzu a zamani da muke ciki an ce akwai gawaki na fir'aunoni wanda aka ajiye su a ƙasar masar da kuma ƙasar Biritaniya. daga ciki hadda ita gawar fir'aunan annabi musa salam wannan da wuyan tabbatar da shi sai kuma tekun da allah ta'ala ya yi maganarsa a cikin alkur'ani mai girma ta inda ya kubutar da annabi musa salam da bani isra'ila sannan ya halaka fir'auna da mutanensa shi wani teku ne ko kuma kogi ne a ƙasar masar akwai kogin nilu wanda yake arewacin ƙasar ta masar wuri ne mai danshi kuma akwai ruwa mai yawa don ayyukan noma da kuma zaman mutane banda haka daga gabacin kasar kuma akwai tekun maliya duk a ƙasa ta masar abin tambaya nan shine wanne ne ɗaya daga cikin wa'annan ruwaye na tekun maliya ne ko kuma na kogin nilu don a cikin ayin da suka zo cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya yi amfani da kalmar yammi da kuma da kuma bahari yammi yana nufin ruwa mai yawa sannan bahar kuma yana nufin teku ne wanda kuma shi ya fi yawa a dai dalilai na hankali da suka bayyana ruwan nan shine kogin nilu don a wasu wurare ruwansa yana da faɗi wanda mutane fiye da miliyan za su shiga kuma su ɓace a cikinsa kuma daga gaba zuwa gaba ba zai fi kilomita biyu uku ko kusan haka ba amma idan an ce teku maliya ne daga gaba zuwa gaba na tekun maliya ya kai kilomita kimanin 400 a wasu wuraren wanda ya nuna ba karamin tafiya za a yi kafin a kai ga wata gaba ba sai dai a tauran yahudawa na yanzu suna cewa tekun maliya ne ko red sea wannan ba abin amincewa ba ne da sauki ba yanzu kuma bari mu ji abin da yake faruwa a cikin bani isra'ila bayan da allah ta'ala ya kubutar da su daga hannun fir'auna allah yana cewa kuma muka ƙetar da bani isra'ila ga teku sai suka je akan wasu mutane wa'anda suna lizimta da ibada akan wasu gumaka nasu suka ce ya musa ka sanya mana wani abin bauta kamar yadda suke da abubuwan bauta ya ce lalle ku mutane jahilai ne cikin suratul araf aya ta 138 a lokacin da bani isra'ila suka kama hanya zuwa baitul mukaddasi daga gabar kogin nilu da allah ya kubutar da su sai suka wuce kusa da wani gari sai suka ga mutanen garin suna da gumaka wa'anda suke bautawa sai wasu jahilai daga cikinsu wanda ba su fahimci karantarwa annabi musa salam ba suka ba shi shawara suka ce ya musa mu ma ka gina mana gunki irin gumakan wa'annan mutane sai annabi musa salam ya yi fushi da jahilcin wasu daga cikin mutanensa wanda allah ya yi musu nimomi wa'anda ba su da iyaka amma duk da haka ba sa gode wa Allah suna neman fusata shi. Dangane da wannan kisar ya zo cikin littafin nacil Balaga wanda ya tattara kalmomi da kuma hudubobi har ila da wasikun Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam kan cewa wata rana wani ba'i Yahude ya zo cikin musulmi yana aibata su da cewa kun fara saɓani kan shugabanci tun ba ku bizne gawan annabinku ba sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da imam ali alaihi salam ya ji maganarsa sai ya mayar masa da martani Anthony yana cewa ai mun yi saɓani ne dangane da shi ba a cikin lamarinsa ba amma ku ƙafafuwanku ba su bushe daga ruwan teku ba sai kuka faɗa wa annabinku ka sanya mana ubangiji kamar yadda suke da ubangiji sai ya ce lalle ku mutane jahilai ne a nan imam ali salam yana nufin mu musulmi mun yi saɓani ne dangane da wanda zai gaji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tun ba a binne gawarsa ba amma ba mu yi saɓani kan cewa shi annabin Allah ba ne ko kuma mun bar addininsa ba amma ku ba ni Isra'ila ko danshin ruwan da ke kan ƙafafuwanku na kogin da Allah ta'ala ya tsaga shi ya kubutar da ku daga fir'auna bai bushe ba kun ce wa annabi musa ya gina muku gunki ku bauta wa wani allah masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙuran lokaci sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to bayan shirin shirin rayuwa yanzu kuma sai shirinmu na gaba shiriyar alkur'ani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 mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. Idan masu na bibiyan mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan a cikin wannan sura, suratu Sod, wadda cikin yarda Allah muke kawo muku karatu na wannan sura da tarjama da kuma sharhin ma'anonin abin da ke tattara a cikin waɗannan ayoyi. da ke cikin wannan sura suratul sad to yau cikin yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan shiri za mu tashi mu saurari kira'a da kuma tarjama na ayoyi talatin da tara har zuwa aya ta arba'in hudu a cikin wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan baiwar mace to ka yi baiwa ko ka hana ba da iyaka ba. aminci a wurinmu da kuma kyakkyawar makoma. yana cewa hakika ni shaidan ya shafe ni da cuta da kuma raɗaɗi ارقد aka ce da shi ka hauri ƙasa da ƙafarka da yin yanka sai ruwa ya kullo aka ce da shi wannan ruwan wanka ne mai sanyi da na sha. abin da da kuma kwatankwacin tare da su don jin kai da gare mu da kuma wa'azi ga ma'abuta hankula. وقل بيدك ka ɗauki danki na ciyawa da hannunka ka bugi matarka da shi don kada ka karye rantsuwarka Hakika mun same shi mai haƙuri. Ni'mal abdu innahu awwab. Ma da wannan bawan. hakika shi mai yawan komawa ne ga Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan a cikin ayoyin da suka gabata ya kawo mana bayani dangane da annabi Suleiman da irin addu'an da yi da kuma inda Allah ya amsa masa wannan addu'a tasa ya kuma yi masa baiwa ya ba shi dukkan al'amuran da yake bukata ya sahara masa wato ya sahala masa wasu al'amura ya ba shi iko na umarta aljanu su masa wasu ayyuka da yake so to ubangiji wani ta'ala sai ya nuna cewa wannan duk abin da yi ga kuma iska da yassare masa iska tana tashi da annabi suleiman tana ɗaukansa zuwa duk wuraren da yake so to bayan Allah ya nuna mana cewa wannan baiwa ce daga gare shi sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi musamman aya ta talatin da tara sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mu muka gaya wa shi annabi Suleiman muke cewa to wannan abu baiwa ce daga gare mu wadda muka baka saboda haka za ka iya bayar da wannan ga duk wanda kake so kuma ka hana duk wanda kake so daga cikin abubuwan da muka baka ka yi abubuwan nan ba tare da ka yi wani abu na ainihin lissafe-lissafe ko wani hisabi ba wani abu ne wanda Allah ta'ala ya sare maka to a cikin aya ta gaba sai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa lallai shi annabi Suleiman indahu makamun yana da wani mukami a wajen Allah subhanahu ta'ala wato yana da kusanci zuwa ga Allah sannan yana da kyakkyawar makoma zuwa ga Allah wanda malamai suka ce ai anan Allah ya nuna cewa makomar Annabi Suleiman aljanna ce shine wannan wa husnul ma'ab nan kyakkyawan makoma aljanna ce Allah ya masa alƙawari zai sa shi a ciki to bayan wannan sai Allah ya kuma karkato zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ka kuma tuna ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tuna cewa ayuba daga cikin bayinmu wannan ayuba daga cikin bayinmu yake annabi ne daga cikin bayinmu wanda ya kasance bayan shekaru masu yawa yana cikin haƙuri ya yi haƙuri kyakkyawan haƙuri saboda rashin lafiya da ya same shi da wasu abubuwa da suka same shi na rashin abubuwan da ya kamata a ce suna tare da shi na ahalinsa to wannan ba ƙaramin haƙuri ya yi ba to har ya zo shi annabi ayuba yana cewa inni masaniya shaitan yake cewa lallai shaitan shi ne ya shafe ni da wani abu na gajiya da wani abu na rashin lafiya so saboda haka a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu wani abu wanda yi wa shi kansa annabi ayyub alaihi salam yake cewa lallai ga hanyar da za ka bi ka samu waraka ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake cewa da shi ya yi shi ne sai yake cewa to ka buga kafafunka ka buga kafarka a kan ƙasa idan ka buga kafarka a kan ƙasa wani ruwa zai fito in ruwan nan ya fito to ka ɗauki wannan ruwa ruwa ne mai sanyi ka yi wanka da shi sannan ka sha lalle in kai haka to wannan gajiya da rashin lafiya da ke tattare da kai za ta tafi kuma abin da ya faru kenan annabi ayub ya ɗauki wannan ruwa bayan ya buga kafarsa a ƙasa ya sha ruwan nan na sanyi ya kuma yi wanka da shi sai ga shi duk wannan cututtuka da ke tattare da shi sun kauce to wannan abu malamai sun kawo cewa lallai rashin lafiya ne ya kasance ya takura wannan bawan Allah ya zama cikin wani hali har mutane suka guje shi suka kasance suna ainihin kyamatarsa to wannan hali da yake ciki sai ya zama ba abin da yake illa kurin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ubangiji ya yaye masa wannan amma bai kuma nuna Ubangiji ne ya sa masa wannan cuta din ba sai ya ce inni masaniya shaitanu bi nusbin Wa'aza, lallai shi shine ya zo ya shafe ni da wani abu na gajiya a jikina ya samu rashin lafiya wanda gashi kuma na cikin wani hali na jin zafi ta ko'ina a cikin jikina wannan wani abu ne na tawazi'u na annabawan Allah gashi rashin lafiya suke ci ba za su zo suna cewa kaza da kaza Allah ya yi min kaza Allah ya sawo min masifa ta afko min Allah ya yi kaza ga in abin da mutanen a wannan lokacin suke wasu abubuwan ma mutane su suke jawo kansu da kansu amma sai su dora ubangiji su ce ai Allah ne ya ɗora musu to gashi annabin Allah guda rashin lafiya yake yi amma da bai ce Allah ne dora masa rashin lafiya ba sai ya ce shaidan ne ya sa masa rashin lafiya to ubangiji subhanahu wataala a kowane lokaci bai kamata mu dinga nunawa cewa dukkan wani abu da ya shafe mu na masifa sai mu ce wai daga Allah bane mu yi tuntuntuni mu gani wasu musibun da dama ba wai daga Allah ne ba mu muke jawo kanmu da dama ko rashin kiyaye dokoki waɗanda suka shafi kada mutum ya kama rashin lafiyar nan don akwai dokoki mana na rayuwa dokoki na kiyaye ainihin rayuwar mutum ta ɓangaren kula da lafiyarsa idan ka sama mutum ne mai rayuwa a cikin ƙazanta shara nan a cikin gida nan kwatami ya taru ba a kwashe ba nan gashi nan abinci a buɗe nan gashi nan shadda ga gidajen da suke masu shadda shadda ta cika a biyu a lokan lokaci to duk wasu abubuwa waɗanda za su iya kawo rashin lafiya a cikin gida sai rashin lafiya ta kama wannan yaro ko ta kama wancan yarinya ko ta kama wannan da wancan sai a ce Allah ne ya kawo rashin lafiya Allah ne Allah komai a ce Allah Allah Allah amma ba za a duba a ga menene sababin komai fa yana da sababi to gashi nan annabin Allah ne abu bai faru wannan rashin lafiya da ta samu annabi ayub rashin lafiya ce wacce take zai iya cewa ma shi allah ne ya sa masa tunda da ba shi annabi ne wanda yake kula da al'amura na sharuɗa ɗin kare lafiyarsa kowane lokaci amma da ya tashi ya ji wannan abun da yake ciki sai ya ce masaniyar shaitan shaidan ne ya samu wannan rashin lafiya to ubangiji ya kawo masa hanya ya warware masa wannan ainihin rashin lafiya to daga nan sai Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana wani abu wanda yake yi na wani abu na kyautayi ga wannan bawa da kuma dukkan wanda ya koma zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala. shi ne sai Allah yake cewa sai muka dawo masa da dukkan iyalan nasa waɗannan iyalai nasa waɗanda da ba sa tare da shi sai Allah ya dawo da su wasu malaman suka ce kuma ma Allah ya yalwata su ya yawaita su shine wa mithlahum ma'ahum nan wasu malaman aka suka ce suka ce ai bayan Allah ya dawo da su gare shi tunda wasu ma abin da suke nunawa a cikin wasu mufassarai ai sun ma tafi da wato tafiyan ba wai sun yi masa hijira ba gaba ɗaya a'a akwai 'ya'yansa da dama wanda sun ma mutu ne to daga baya Allah ya sake dawo da su shine ma wasu malaman suke kafa wannan hujja din akan raja'a wato dawo da matattu kafin ranar kiyama wasu sun ce ɗaya daga ciki ma shine wannan abu da Allah ya ce ya dawo wa da annabi ayub iyalansa da kuma ma ya zo ya kassara su wato kassarawa anan ya yawaita su ya rubanya su a yawa matarsa ko ma an ce tana tare da shi ita ba ta tafi ba ba Allah ta'ala bai ɗauranta ba kuma tana tare da shi ita take masa hidima ta shiga nan ta shiga nan tana neman masa magani to akwai wani abu da malamai suka kawo ko kuma a kista ne aka faɗi cewa shi annabi ayub lokacin da yake cikin wannan hali ya yi rantsuwa akan cewa wannan mata tasa sai ya yi mata bulala wato sai ya azabtar da ita to bulala nan kuma an ce ya ce zai mata bulala guda ɗari ne in ya samu lafiya to me ta yi to wasu sai suka ce ai ba wani abu ta yi na laifi wanda yake mai girma can can ba amma dai da yake ya rantse tunda annabi in ya rantsuwa zai cika alkawari akan wani rantsuwa da yayi shine cewa ita wannan mata tana neman wa mijin nan nata annabi ayub magani ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan to sai shaidan ya yi wata shiga ya nuna kamar shi mai magani ne sai ta same shi ta ce ai gashi abin da take nema za ta yi wa wani abu wani mijinta ne ga abin da ya faru sai ya ce to kin ga ni zan baki magani amma in ya warke abu ɗaya nake so daga gare ku kurin ki ce ai ni ne na warkar da shi kurin wannan abun in kika faɗa to ni ya isar muni mun alkawari in na warkar da shi zaki ce ni na warkar da shi wato kada ta ce Allah ne ya warkar da shi shi shaidan sai ya yi mata shiga na cewa kamar shi boka ne ko kuma shi wani likita likita ne saboda ita kuma sai ta wani tun tunda bata sani ba da ta zo wajen annabi ayub ta gaya masa ga wani zai ba zai maka magani kuma na masa alkawari akan cewa in ya warkar da kai zan ce da kowa zan kuma gaya maka zan gaya kowa cewa shi ne ya warkar da kai to annabi ayub sai ya fushi da ita ya kuma rantse akan cewa lalle sai ya mata bulala akan wannan abin da ta yi na alkawari za ta gaya wa wai wannan wanda ya zo yi nuna wai shi likita ne wai shi ya warkar da shi ya yi fushi ya nuna abin baya bukatan warkar da wannan zai zo yi masa wannan likitan kowa ya shi to shi annabin Allah ne ma'asumi ne ya gano sharri na shaidan ita kuma tunda ba ma'asumiya ya ce matarsa ce amma ba ta san irin waɗannan abubuwan ba sai ya alkawari lalle zai mata bulala to daga baya aka ce da ya warke din Allah ta'ala sai ya ce da annabi ayub to tun da dai kayi alkawari za ka yi mata bulala to ka ɗauko wani abu wanda yake kamar misali a ce eh, kamar reshe na bishiya in ka ɗauko reshen bishiya din nan ya zamana a jikinsa akwai ganyaye kamar guda ɗari ganye-ganye a jikinsa guda ɗari to sai ta dake ta sau ɗaya to ka kama kai mata bulala ɗari ɗin kenan in ka dake ta sau ɗaya to shi kenan ka ga rantsuwa ka ka cika ta kenan tun da ka yi rantsuwa akan sai kai mata bulala ɗari to kama kai mata bulala ɗari ne to kuma da ya yi haka ɗin sai Allah ta'ala ya gafarta masa ya ce to kuma ba sai ka kayi kafara ba akan wannan rantsuwa ɗin kamar ka yi bulala ɗari ɗin ne to wannan duk yana daga cikin wasu abubuwa da ake hakaitowa dangane da annabi ayub alaihi salam saboda haka a takaice za mu iya cewa wannan al'amari al'amari ne mai girman gaske dangane da annabi ayub alaihi salam To da ƙarshe abin da mu iya ɗauka na darusa a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara na farko shine cewa a duk lokacin da mutum ya zama mai koma ga Allah bayan ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya masa wasu abubuwa na baiwa kamar abin da ya faru ga Annabi Suleiman to bayan Allah ya masa wannan baiwa ɗin, to ya kasance wannan baiwan ya zama mutum ne mai godiyan Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan baiwa to kuma wannan godiyar ita ce za ta sa ubangiji ya ƙara maka kamar yadda magani a dangane da annabi suleiman bayan ya gode wa Allah ya zo mai koma zuwa gare shi to da ƙarshe sai Allah ya ƙara masa akan wannan baiwa da ya masa shine ya masa alkawarin zai sa shi a cikin aljanna abu na biyu shine kissa ɗin annabi ayub annabi ayub ga abin da ya same shi na rashin lafiya mutane duk sun guje masa suka kasance sun hijira daga gare shi amma ya zama mai haƙuri so a kowane lokaci mutum ya samu kansa irin wannan yanayi na jama'a sun masa ƙaura ko saboda talauci ko saboda wasu abubuwa da suka afka masa na musibu to ya zama mai haƙuri da kuma komawa zuwa ga Allah ta'ala darasi na uku da za mu ɗauka a nan shine cewa ashe kenan idan wani abu ya same mu na musiba kada a kowane lokaci mu dinga dora ta akan Allah subhanahu ta'ala mu dinga duba mu gani wa ya jawo wannan musiba mu muka jawo kawo kanmu da kanmu ko kuma daga ina ta fito kafin mu ce za mu dora ta akan Allah ta'ala sau da dama ɗan adam zai iya zama azzalimi ya zalunci kansa ta hanyar dorawa ubangiji abin da ba Allah ne ya dora masa ɗin ba so abu na hudu wanda za mu iya ɗauka shine cewa idan mutum ya kasance yana so ya aiwatar da wani saƙo to wannan saƙo ɗin da zai aiwatar ya zama a cikinsa akwai ɗaukan darussa musamman darussa waɗanda suke masu muhimmanci kamar abin da annabi ayub ya yi na cewa wannan mata tasa da ta je ta yi alkawari za ta yi wani abu ba tare da shi ya ba ta izini ba da ya zo sai ya zama cewa wannan sako nata saƙo ne wanda ba a kan hanya ba saboda haka ya yi wani alkawari kuma ya cika alkawarin nasa tare da izinin Allah ta'ala to da ƙarshe za mu iya cewa ashe kenan duk wata cuta tana da magani kuma abubuwan da ake cewa a je a sha kaza ko a ciro kaza ko a yi amfani da kaza ashe ba wani abu ne wanda za a dinga nuna ba shi da tushe ba sai dai kurin magunguna na likita a'a to gashi nan Allah ta'ala cewa ya da annabi ayub ya ɗauko ruwan sanyi ya yi wanka da shi ya kuma sha kuma ya yi wanka ɗin ya kuma sha sai gashi ya warke to ashe irin waɗannan hanyoyi na magunguna Allah ta'ala ma ya yarda da su sai dai kurin a yi kokari a tabbatar da cewa wanda zai ba da irin wannan isa ma an ba da shi ne bisa tushe tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace ya kuma taimaka mana wajen bin ayoyinsa da kuma yin aiki da su bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tahirin to ma saurare da aka maka ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu to amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif da takwaransa na kasar india sun tattauna batun dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma matsalolin yankin daga ciki har da halin da ake ciki a kasar afghanistan kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa a safiyar yau laraba ce dai ministocin biyu suka tattauna ta wayar tarho a tsakanin su har ila yau ministan harkokin wajen kasar india s jai shankar ya rubuta a cikin shafinsa na twitter dangane da tattaunawar ya kuma bayyana cewa tattaunawar ta yi armashi kafin haka dai s shankar a kan hanyarsa ta zuwa kasar rasha a baya-bayan nan yaya da zango a nan birnin tehran inda ya zanta da zarif ya kuma isar da sakon prime minister kasar india ga zababben shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi kamfanin man fetur na kasar china ya fara aikin shimfiɗa bututun man fetur daga yankin agadem na jamhuriyar niger zuwa tashar jiragen ruwa ta seme krake a kasar benin jaridar leadership ta nigeria ta nakaldo kamfanin yana cewa a cikin watan da ya gabata ne gwamnatocin kasashen biyu suka kaddamar da aikin wanda zai lakume dala amurka biliyan bakwai sannan tsawonsa zai kai kilomita 1,980 labarin ya kara da cewa ana sa ran aikin zai kammala a shekara ta 2024 sannan yawan ɗanyen man fetur wanda a kasar Nijar za ta haƙa a kowace rana zai tashi daga ganga ashirin zuwa ganga ashirin. kafin haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta fara tattaunawa da gwamnatin niger da kuma kamfanin man fetur na kasar china don shimfida bututun a cikin najeriya amma da alamun najeriya ta rasa wannan damar mataimakin shugaban majalisar koli ta mazhabar shi'a a kasar lebanon ali khatib ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana da hannu dumu-dumu a cikin mummunan halin da kasar lebanon ta fada a ciki amma kuma ta wani bangaren da munafurci tana nuna takaicinta da abin da ke faruwa a kasar. jaridar al'ahad ta kasar lebanon ta nakalto sheikh ali khatib yana faɗar haka a hudubarsa ta sallar idi a yau laraba a birnin beirut ya kuma ƙara da cewa gwamnatin amurka ta hana jami'an gwamnatin ƙasar lebanon amfani da damamaki da suka samu ta kyautata rayuwar mutanen ƙasar ta hanyar komawa ga ƙasashen gabas wanda suka hada da syria iran china da kuma sauransu amma kuma wai tana nuna damuwarta da mummunan halin da mutanen ƙasar suke ciki Sheikh ya kara da cewa dole ne jami'an gwamnatin kasar Lebanon su yi aikinsu kamar yadda ya dace daga ciki hadda gaggauta kafa gwamnati don fitar da mutanen kasar daga ɗimbi matsalolin da suke fama da su. Bayan da Amurka ta kasa tunkarar kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon kai tsaye, ta fara amfani da hanyoyi daban-daban don cimma wannan manufar daga ciki hada takura wa jami'an gwamnatin kasar ta lebanon na su yi abin da ta ga dama wanda hakan bai faru ba har yanzu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an 'yan sanda a jihar zamfara na tarayyar najeriya sun ba da sanarwar kubutar da mutane 100 wanda 'yan bindiga suka sace don neman kudaden fansa a watan da ya gabata kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto kakakin 'yan sanda na jihar ta zamfara muhammad shehu yana faɗar haka yau laraba ya kuma ƙara da cewa 'yan bindiga sun sace mutanen ne a ranar 8 ga watan yuni da ya gabata a ƙauyen manawa na jihar ta zamfara shehu ya ƙara da cewa jami'ansa sun kubutar da mutanen ba tare da ba da wani abu ba na kuɗi ko kuma kaya sana halin yanzu za a dubi lafiyar wa'annan mutane kafin haɗa su da iyalansu rahotanni dai sun bayyana cewa a cikin watanni shida da suka gabata a tare najeriya 'yan bindiga sun sace mutane kimani 2,371 a duk faɗin tarayyar ƙasar inda suke neman jimillan kudaden fansa na naira biliyan goma wanda ya kai dala amurka miliyan 24.33 sai dai ba a san yawan kudaden da 'yan bindigan suka ansa ba a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta al'ahli ta kasar masar ta zama zakara a gasar african champion league bayan da ta lallasa kungiyar kaiza ta afirka ta kudu da ci uku da nema a karawarsu ta ranar asabar da ta gabata a kasar morocco kamfanin dillacin labaran african news ya bayyana cewa muhammad sharif dan wasan ali ne ya fara saka kwallon a ragar kaiza a bangare na farko na wasan sana bangare na biyu kuma muhammad magdi da kuma amr al-sulaya suka kara kwallaye na biyu da kuma na uku wanda ya bawa kungiyar damar kare ragarsu har zuwa ƙarshen wasar da wannan kuma al'ahali ta zama ƙasa ta farko wacce ta lashe kofin zakaran ƙwallon kafa ta gasar african champion league har sau goma masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan tuma da masu sauraro da kama ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma da idan allah a shirinmu na gobe da safe inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirye-shiryen to amma kafin nan a wadadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirya kama ni da na kasance da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh